Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma na ci gaba Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe lake gabatarwa Karma wanda baya shine ta da mu sanda ne arzikin mu shine uwa uwa Yayin da 'yan Najeriya suka gudanar da zanga-zangar nuna adawa da tsananin tsadar rayuwa da suka koka cewa ba su taɓa ganin irin ta ba a cikin gwamman shekaru. Duk da cewa gwamnatin ƙasar na cewa tana ɗaukar wasu matakai na sauye-sauye a fannin tattalin arzikin ƙasar. Sai dai wasu al'ummar ƙasar sun ce su dai ba su gani a ƙasa ba. Wakilar Madina Dauda ta tattauna mana da ƙaramin ministan noma da samar da abinci na Najeriya, Sanata Aliyu Sabi Abdullahi. kan irin matakan da gwamnati take ɗauka don daidaita al'amura a fannin noma. Madina Gareki. Distinguished Senator Aliyu Sabi Abdullahi mutane sun ɗan yi zanga-zanga na nuna yunwa da rashi ya ka kalli wannan zanga-zanga domin har yanzu jama'a na cikin yunwa. To alhamdulillah na ɗaya dai duk abin da zan faɗa in dai har kan wannan maganan ne to masu sauraro su lura cewa ni musulmi ne kuma bai yiwuwa in kasance ina musulmi sannan ba zan yi imani da jarabtar ubangiji ba abubuwan da ke gudana na farko tukuni na ɗauka jarabta ne allah ya kawo mana dukanmu wannan kuma abin da ya bukata shine mu koma lale mu sake zama mu dubi al'amari wanda ya zanga-zanga yana da inci ya zanga-zanga sai dai kaman kullum abin da ake nuhi shine nan ka tuna yadda kake da daman ka fisge hannunka cikin iska to daidai inda hannun naka ya tsaya muddin bai taba wani ba to iyakan hakinka kenan amma muddin za ka fisge hannunka haka duki wani to kai ma ka san ka shiga hakin wani to allah ubangiji ya ba mu ikon tsayawa bisa kan iyaka kuma kada mu keta hakin wani maganan batun gwamnati eh ai gwamnati ta san cewa akwai matsaloli shi yasa kuma ta nemi ragaman mulki don ta kawo iyakan nata ɗauki don magance wani matsaloli sanin kowa ne bai yiwuwa kana da ciwo na shekara da shekaru kila ma ciwon ya riga ya ruba sannan rana ɗaya likita don ya zo ya ce zai baka magani ko kuma don zai wani abu a kai ka ce ya yi dole sai dai mai da kai yanda kake kafin ciwon nan a nawa hankali na san bai yiwuwa to alhamdulillah shugaban ƙasanmu mai girma senator bola ahmed tinubu gcfr daga shigowansa mu dai ya nuna mana kamar da kuma ya bayyana ma 'yan najeriya cewa yana son ya yi iya ƙoƙarinsa shi ma ya ba da nashi gudunmuwa don najeriya ta samu seti to abin da aka daɗe ana ɓanna gyaranta bai yiwuwa bai ɗaya dole sai an dage kuma sai an tsaya tsayin daka wanda ni na shaida na ji na gani cewa shugaban ƙasa bola ahmed tinubu yana tsaye tsayin daka ka'in da na'in don ya ga cewa an kawo ɗauki ga wa'annan matsalolin kuma umarnin da ya bamu shine mu tsaya tsayin daka mu ga ya za a yi a magance wani abubuwan na san ainihi wanda ke da yunwa ko yana jin yunwa shi kawai abin da yake so ya gani shi ne abinci ya ƙoshi amma yau misali kana da kuɗinka in ma ka je inda ake dafa abincin in ka je dai tukun kila sai an tsaya ma an nemi kujera inda za a baka ka zauna shi ma wannan jira ne sannan idan ka zauna din ma sai an zo an tambaye ka me kake so sannan a je a duba in akwai shi a ƙasa ko kuma sai an sake tanadawa to wannan ya nuna kenan sai dai idan sandabaru za a yi ma juna ba yadda za a yi magance wannan matsalolin cikin ɗan a sha yanzu magani yanzu to saboda haka a matsayinmu na 'yan gwamnati ba abin da za mu iya haɗi a nan sai dai mu ƙara cewa mutane su ƙara haƙuri su yi afuwa su tsaya su ɗan ba da ƙaramin lokaci su ga yadda abubuwa za su kasance bisa tabbacin me amana da shugaban kasa ya ɗauka na cewa yana son ya kawo ɗauki ya kuma sa kasa bisa kan saiti matsalolin da ake kokarin magancewa abu ne da kowa ya sani amma dama an ce an sare ice an sare ice an sare ice jijiya ɗaya ke rike da ita sai ka zo ka jingina a kai in ta rushe a ce kai ka rushe ina ganin kusan kamar abin da ake ganin halin da muke ciki kenan to shugaban kasa da kullum abin da ke faɗa shi ne shi ba zai kawo korafin cewa a'a ai kaza kaza a'a ya zo ya aiki ne kuma yana son ya huskanci wannan aikin kuma yana nan yana huskantar wannan aiki akasari shi yasa a yanzu mu a nan ma'aikatan aikin noma da ba da abinci ko kuma samun watan wadataccen abinci makasa mun riga mun zauna cikin wannan shekarun ɗayan nan da ya wuce abin da muka tsaya muka duba shine mu tantance menene ma matsalolin me yasa muka shiga cikin wannan hali yaya za mu yi mu magance shi sannan kuma ya za mu yi mu hana komawa cikin irin wannan hali da ake ciki kuma alhamdulillah mun gano inda matsalolin suke na ɗaya a baya can mutane da yawa sun ce su manoma ne alhali kuma makaryata ne ba manoma ba ne kun yi bincike ne kuka gano haka mun gano haka saboda kuma gaskiya ta nuna mun haka inda aka zo aka ce an ba da tallafi na noman kila eh, hekta miliyon ɗaya misali misali nake bayarwa hmm. an zo an karbi tallafin gwamnati amma a ƙarshe an tafi da shi kasuwa an jan sayar ba a yi noman ba an wayi gari kuma an zo an ce ana neman wannan hatsin da ya kamata hito ga wa'annan hektocin da ba a yi ba an shuka karya ko ba shuka karya ba ita kuma karya dama hore za ta yi an ce ba ta yaya to amma mu a yanzu abinda muka mai da hankali shine mun koma mu fahimci yaya ita sha'anin noma yake to bisa haɗin gwiwa da masu ƙididdigan al'amarin ƙasa wata national bureau of statistics mun gano najeriya misali muna da gidaje wanda suke cikin harkar noma miliyan 42 waɗin ƙasar nan ko suna noman watan gona hatsi da sauran makamantansu haɗe da kiwo wasu kuma da sha'anin kiwon kifi wasu kuma a'a kiwon kifi wasu kuma a'a kiwon shanaye da kaji da sauran dabbobi wannan yanzu ya ba mu setin sanin cewa idan za mu zo planin mun san suwa da wa za mu sa gaba bisa haka shekaran da ya wuce 2023 zuwa harin wannan shekara 2024 lokacin rani noman rani da muka yi mun koyi darsa sosai na alkama da muka yi kuma ya nuna mana lallai najeriya za ta iya ta yi noman alkama har ta iya samun abin da take bukata ma in ma ya kama mata ta fitar da shi na sayarwa Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu, idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar. Yanzu a madadin karamin ministan noma da samar da abinci na Najeriya, sanata Aliyu Sabi Abdullahi, wakil ma Abuja Madina Dauda, sai kuma Fiona Nanduduwa Mayi da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe, ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. sai wani makon idan Allah ya kai mu. Ku zo mu noma tushe na